أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا في الأرض قالوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتينا لأربا ترى قوة رمضان أشيكرا تدبو إيد لليه أولى أربعين دبيو هجرة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 21 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya wanda yake cikin unguwar agege a jihar lagos inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda a yau insha Allah za mu yi darasi na takwas kafin mu fara karatu akwai tambaya mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam ya ce da fatan malam yana lafiya alhamdulillah ya ce malam ni ne ana dina azumin wancan ramadana guda shida na yi guda biyar amma ɗayan da ya saura amma ɗayan da ya saura ke ɗan ya shigaltar, da ni ban yi shi ba har wannan ramadana din ya zo ya ce malin yanzu ya zan yi wajen ramawa to ramawa kawai za ka yi idan azumi ya wuce inda lokacin da ake yin ramadana na lokaci to kuma baya halatta mutum ya yi na ramuwa sai dai na wannan lokacin tunda lokacin ba zai isa ka yi biyu ba da aka sai ka yi wanda ake yi yanzu shi kuma wanda ake bin sai daga baya karama babu wani abu da ya waje ba a kanka in ba ramuwan ba akwai malaman malikiya da suke ganin cewa idan mutum ya yi jinkirin ramuwar azumi bisa ga sakaci don ya tashi ramawa a gaba har wani ramadanin ya cin masa bai ba to in ya tashi ramawa a gaba suka ce zai rinka ramawa yana ciyarwa zamanin ijtihadi ne ba kuma a dora ukuba a musulunci da ijtihadi ana dora ukuba ne punishment akan mutum da nassi sarihi qati ko na qur'ani ko na hadisi amma babu wani malami a musulunci da musulunci ya bashi dama na ya ayi kaza na hukunci ko dai na horo na jiki ko kuma na dukiya bisa ga ijtihadi kamar yadda na faɗa sai dai bisa ga nasi qati da haka cewa a haɗa azumi da ramuwa wannan fatawa ce wacce take da rauni azumi kaɗai shi ya waje ba a kanka idan kuma hukuncin ka ramuwa ne to ramuwa kaɗai za ka yi ba za ka haɗa da azumi da Allah ya sa mu dace a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul bakara fadin Allah madaukakin sarki fi qulubihim maradun fa zalikum Allahu marada da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha ɗaya kuma idan ba a manta ba dai muna bayani akan sifofin munafukai nau'i na biyu cikin mutanen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tarar a Madina na dangogin al'umma guda hudu me Allah yake وإذا قيل لهم لا تمسلوا في قالوا إنما Allah ya ce wa iza qila lahum kuma idan aka ce da su munafikai mala ce ai li haula'il munafiqin ana nufin su dai munafikai wa'ancan in aka ce da su la tufsidu fil ardi kada ku barna a ban kasa lafazin al malamai suka ce al wal amal bil ma'siya shine kafirci da kuma ayyukan sabo to wannan shine abin da ake nufi da kar ku barna a ban kasa domin ita ƙasa asali Allah subhanahu wata'ala ya yi ta gyararriya sannan ya turo annabawa sun ci gaba da gyara ta gyara ta da tauhidi gyara ta da ayyuka na da'a ga Allah da tsabtace ta daga dukkanin shirka da kuma ayyuka na sabo wanda kuma wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da ita kuma ya umarci da a yi a cikin ta shi yasa zamu ga ayoyi da yawa a cikin alqur'ani sun hana barna a ban ƙasa. ubangiji yace wala tusidu fil ardi wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wala ta'fau wala ta'fau fil ardi mufsidin Allah yace wala tusidu fil ardi kada ku barna a ban kasa ba'da islahiha bayan an gyara ta to sannan yace wala ta'fau fil ardi mufsidin kada ku barna aban ban kasa mufsidin kuna masu gurbata al'amura da lalata su domin al'afiyu ko al'afiyu da alfasadu duk ma'anarsu ɗaya ne sai dai mataki-mataki ne akwai barna a matakin farko akwai kuma barna a mataki na biyu in ta gawurta to dai barna ko karama ko babba duk ubangiji ba wata'ala baya so da haka munafukai in aka yi musu wa'azi na kar yi barna a ban kasa kalu sai ka ji sun ce inna ma na musulmi yau ai mu masu gyara ne to wannan ko shakka babu ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'a ta munafurci shine mai kifaɗi in karɓar gyara in karɓar nasiha mutum ya san yana ba daidai ba a yi masa nasiha kuma ta hanyar da ta dace amma ya ki karɓa to wannan ɗabi'a ce ta munafurci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta da cewa girman kai ce al-kibru baqarul wa ghamtun nas na daga cikin girman kai ko abin da ake nufi da girman kai in karɓar gaskiya da wulaƙanta mutane da haka bawan Allah na ƙwarai muminin gaske idan yana yi ba daidai ba aka yi masa nasiha yakan karɓi gyara yakan canja an gane ko to sai dai kuma kai wanda za ka yi nasihar dole ne ya zama ka iya nasihar ka kuma san hanyoyin da ake bi wajen nasihar dan kada mu ce duk wanda ya yake karɓar nasiha kenan munafiki ne ba haka bane wani lokaci abin da sa mutane sukan ki karban nasiha ba munafircin bane ba laifin su bane laifin shi mai nasiha ne domin wani mai nasihar bai iya nasiha ba inda ya kamata ya rarrashi sai ya fada inda ya kamata kuma ya faɗa sai ya rarrashi inda ya kamata ya keɓance mutum ya magana da shi daga shi sai shi kuma sai zo cikin mutane yana magana to duk mutumin da ya dau wannan salo ko da da sunan nasiha ne to bai nasiha yadda ta dace ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da yadda ake yin nasiha sahabbai suka ce yana daga cikin halayen annabi ba za ka taɓa jin ya ce wane me yasa kai kaza ba ko ya san wanda ya yi sai dai ya zo ya tara mutane ya ce wai me yasa mutane suke kaza ma balun nasu ya fa'aluna kaza wa ya fa'aluna kaza me yasa mutane suke kaza a madadin a ce me yasa kaiwa na kake kaza domin a cikin ambatan sunan mutum a lokacin nasiha kuma cikin jama'a to wannan na iya sa ya ji cewa cin mutuncinsa kake so kai wulakanta shi kake so kai tozarta shi kake so kai kunyata shi kake so kai yanzu a takin din personality ɗinsa kake to anan sai dan ya zuga shi shi ma sai inda karfin sa ya kare sai ya kara kansa zai iya kin karban laifin koda ya san yana yi kuma zai iya maka raddul fi'il ya mayar maka da amsa mai kaushi domin kai ma ka taba kimarsa da darajarsa da haka ya ɗan uwa mu san yadda ake nasiha kowa da irin yadda ake masa nasiha ane wa iyaye nasiha amma ba kamar yadda ake wa kowa nasiha ake musu ba ana yi wa ɗa nasiha amma ba kamar yadda ake kowa nasiha ake wa ba ana iya wa shugabanni nasiha amma ba kamar yadda ake wa talakawa da sauran gama garin mutane ba amma kowa dai da irin nasiharsa shi yasa a hadisin muslim hadisin abu ruqayya tamimu ibn aus dar Allah ya kara masa yadda man zalla yake addinu an-nasiha shi dai addini gaba ɗaya ɗan nasiha ne kulluna sahabbai suka ce sai muka ce liman to gawa ake nasihar kala sai manzon Allah ya ce lillahi Allah ma ane masa nasiha to amma ya ake wa Allah nasiha shine kai imani da shi ka gaskata manzansa kai masa biyayya to kai masa nasiha wali rasulihi manzan Allah ma ane masa nasiha to amma ya ake wa annabi nasiha kai imani da shi ka gaskata shi kai masa biyayya wali a'immatil muslimin shugabanni ma ane musu nasiha shine in kana da matsayi a wajen shugaba ya baka damar ku gana to idan kaga yana yin ba daidai ba sai ka je ka same shi daga kai te shi kuma tare da girmamawa tare da martabawa ina fata an gani kamar yadda Allah ya ce da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna izhaba ila fir'auna izhaba ila fir'auna innahu فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى Allah ya ce da annabi Musa da ɗan uwansa Harun izhaba ila fir'auna ku tafi wajen fir'auna innahu daga lalle yayi dagawa yayi girman kai yayi ba daidai ba ya sha tafi ƙarfin cikinsa. sa amma duk da haka tunda mai mulki ne faƙula da hu ƙaunar layinan ku gaya masa zance mai taushi la'allahu ya tazakaru ta yi ya ɗau wa'azi au yaksha bi ma'ana wa ya yaksha kuma ya ji tsoron Allah to anan kaga girman annabi Musa da ɗan uwansa Haruna a wajen Allah annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul Ɗan uwansa Harun annabi ne daga cikin annabawa shi kuma fir'auna ka kalli matsayinsa a wajen Allah ta fuskar kaskancinsa da rashin kimarsa da rashin mutuncinsa amma da ke mai mulki ne annabawan da za su yi masa nasiha duk da girman su sai Allah ya ce ku tausasa harshe ku tausasa harshe da haka kada kai takama cewa ai kai gaskiya za ka faɗa eh ko gaskiya ka faɗa akwai yanayin da in ba ka faɗi gaskiyar da shi ba ba za a karɓa ba duk gaskiyar ka ka kai annabi Musa ne ka ga annabi harun karka ji cewa shi wanda za ka gaya wa ai yayi yi kuskure eh ya yi kuskuren duk kuskurensa ya kai fir'auna da haka duk kuskuren mai kuskure duk gaskiyar mai gaskiya sai an yi abin da ya dace nasiha take amfani abdullahi dan abba zai ce abin da allah yake nufi da fakula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance mai taushi kar ku yadda ku kama sunansa karara sai dai ku kama sunansa na girmamawa title ɗinsa na mulki idan ɗan siyasa ne honorable in gwamna ne your excellency in shugaban ƙasa ne ma haka in mai martaba sarki ne mai martaba sarki kada sarkin garin sunan sunansa tanko za ka yi masa wazi ka ce kai tanko ba zai fahimce ka ba har abada abin da shedan zai nuna masa yaron nan hasadan mulkin nan yake hasadan mulkin nan yake kai ma ai zaka so ya ce maka alaramma in sunan ka mudi ko za ka so ya ce maka akar makallahu to akar makallahu sunan ka ne ai ba sunan ka bane daraja ce Allah ya baka aka mika maka kayanka kuma sai ka ji daɗi in an faɗa to shi ma tunda Allah ya ba shi mulki mulki ba ƙarya bane baiwar Allah ce ce da shi ranka ya daɗe mai martaba mai girma Allah ya ƙara maka martaba Allah ya kara maka albarka Allah ya ja zamanin sarki amma da an ɗan duba kaza Allah ya ƙara wa gwamna lafiya amma da a duba kaza to haka Allah maɗaukin sarki ce a gaya fir'auna kar a yadda a kama sunansa tsirara shi yasa shi kansa Allah dan ya nuna darasi bai kira sunan fir'auna sunan yanka ba a ƙur'ani sai dai mulkinsa dan kalmar fir'auna ba sunansa bane sunan sarauta ce title din mulkin ne amma sunansa alwalid ibn mus'ab shine sunan fir'auna na yanka amma duk qur'ani babu wannan suna amma fir'auna fir'auna a qur'ani an kiraye ta da yawa da ka fir'auna sunan sarautar sa ce kamar sarki a garin mu Kano ko yana da suna ba a ce ba a kiran sunan sai dai a ce me sarki sarki sarki a Maiduguri ko yana da sunan yanka ba a kiran sunan sai dai a ce me shehun Barno sarki a Adamawa ko yana da suna ba a kiran sunan sai dai a ce lamido sarki a sakkwato ko yana da suna ba a kiran sunan sai dai a ce sarkin musulmi ko kaga wannan title ne na sarautar su to shi ma fir'auna Allah yake da annabi Musa kar ku kama sunansa tsarara ku rinka gaya masa sunansa na mulki ku martaba shi ku mutunta shi kamar yadda mutanen su suke mutunta shi matukar abun bai saba wa shari'a ba da haka ne za ku rinka masa wa'azi ko ba komai kun kafa masa hujja domin idan kuka kira sunansa tsirara aka zo ranar lahira za a yi hisabi zai ce abin da ya sa yake karɓar nasiha ku rashin kunya ku kai ma kuma yana da uzuri a wajen Allah da daga ya uwa mu kiyaye ka'idar nasiha ka'idar wa'azi ɗanka in ƙarami ne akwai salon da kake masa wa'azi duk da kai ka haife shi amma in ya tasa ya girma ba zai yi don ka haife shi takamar kai ne ubansa da 'ya'yansa da matansa ka zo kana ce masa mahaukaci wannan yaron a'a an yadda yaro ne tun da kai ka haife shi amma shi ma fa yanzu ya haifa ko shi zai bi ka to ka ja ƴaƴansa ba za su mutunta ka ba dan ba yadda za a yi ɗaya da ka ci mutuncin ubansa ko kai ka haifi uban shi ya girmama ka kai ma ai neman girman kake yi da aka girmama musu nasu uban in ya so kai taka da ɗanka ku ƙarata can yasa za mu ga luqman luqmanu ba annabi bane amma har sura Allah ya masa a Qur'ani me yasa malamai suka ce saboda iya nasiharsa darasi Allah yake so ya isarwa da masu wa'azi da iyaye in za su yi wa 'ya'yansu nasiha وإذ قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظيم عظيم Allah ya ce wa iz qala luqmanu tuna yayin da luqman ya ce da ɗansa ya bunayya kaga cewa kai ɗana akwai tausayi a ciki akwai ja a jika sannan ya ce la shirin billah inna shirka la zulmun azim to haka in zaka kalli mu'amalar annabawa da iyayensu ko da kafirai ne in za su yi musu nasiha sai kalmar girmamawa ta shiga annabi ibrahim da zai wa mahaifinsa nasiha dukkan ya faɗi kalmar nasihar sai ya ce ya babana واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيئا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا نعم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا نعم يا أبت لا تعود بالشيطان إن الشيطان كان للرحمن عزيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا kaga duk kalmar wa'azi da duk kalmar nasiha kan a faɗe ta sai an ce ya babana ya babana ya babana kaga babu tsaurin ido a ciki babu rashin kunya kuma wannan yake nuna maka zai iya yiwa ɗa ya fi ubansa gaskiya ba duk saɓanin da aka samu tsakanin ɗa da uba bane uban ya zama shine me? mai gaskiya to amma dan kana takamar kana da gaskiya dole dai babanka babanka ne ka bi shi a hankali ka girmama shi ka mutunta shi wannan zai sa ya gane kai dan albarka ne ba rashin kunya ka zo yi masa ba ba ci masa fuska ka zo yi ba da wannan muke gode wa Allah da yawan iyaye waɗanda 'ya'yansu suka fahimci sunna suke izala za ka ji suna cewa in dai izala irin ta wane ce madalla da ne wanda ya san mutuncin iyaye yake girmamawa yake kaza yake kaza domin sauran 'ya'yayen ba ruwansu kawai suna mu'amala da iyayensu ne mu'amalar gargajiya mu'amala normal wanda bai kamata a ce ubanka ka ne masa mu'amala gama garin mu'amala ba don shi mutum ne na musamman a wajenka ya kamata ka rinka ba bashi wata girmamawa na musamman to addinin musulunci shi yake koyar da haka babu irin sharin da ba a yi wa 'yan izala ba a da game da iyaye don a hana mutane su fahimce su a cewa wani 'dan izala ya biya uwarsa nonon da ta shayar da shi wai ya ba ta jaki ya ce ta hau a madadin goyo ya sai mata jarkan nono ya ce ta sha in ka tambaya a ina sai a ce an yi amma ba a san a ina ba ya sunan shi wanda ya hakan ita uwar ya sunanta a wani ƙauye aka yi duk dai fa dan ka a shiga izala ne amma kuma izala kullun shiga ake yi su kuma wanda suke faɗar hakan wanda ba su gane ba ba su fahimci rayuwa ba nasun kuma kullum fita ake to ita gaskiya haka take ba wani ne ke kare ta ba wa ke kare ta Allah duk yadda ka so ka kore mutane daga gaskiya sai mai ita ya jawo su sai ya jawo su da ka da dan izala da ma wanda ba dan izala ba duk mu bi iyayenmu haƙƙi ne akan mu iyayenka ko kafurai ne dole ka bi su dole ka girmama su dole ka mutunta su kowane matsayi Allah ya baka iyayenka suna da haƙƙi a kanka in akwai wani matsayi da zaka taka ya zama kafi karfin iyaye to da matsayin annabta ne amma har annabawa Allah ta yake su bi iyayensu kaga dai annabi haya wa barran bi walidayhi wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabaran annabi isa wa barran bi walidayhi wa barran bi walidayhi wa lam yaj'al annabi yaya ana haihuwarsa cikin wahayin da Allah ya masa na farko ya ce wa barran bi walidaihi mun hore shi da ya bi iyayensa biyu walam yakun jabbaran asiya bai kasance mai girman kai mai saba wa Allah ba kuma mai saba wa iyaye a'a amma shi ko annabi Isa da yake uwa ke gare shi bai da uba tun yana tsumman goyo Allah ya masa wahayi cikin wahayin wa barran bi walidaihi ubangiji ya ce in bi uwata walam bai sanya ni ba jabbaran mai girman kai shaqiyan marashin arziki domin ƙarshen rashin arziki shine ka rinka saba wa iyayenka in dai kana saba wa iyayenka kai da arziki kun yi sabani har abada wallahi ba za ka samu arziki ba la na duniya wala na lahira da haka ya ɗan uwa ubangiji subhanahu wata'ala yana so mu zamo jakadun alkhairi mu rinka wa'azi muna nasiha muna faɗakar da junanmu amma ta hanyoyin da suka dace hadisi ya tabbacin sahih al-bukhari hadisin jarir ibn Abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda yace nazo zan shiga musulunci sai manzo Allah ya kafa min sharadi yace kai mun mubaya'a sai nace ya ma'aikin Allah akan me kake so in maka mubaya'a bayan kalmar shahada sai yace ala iqamis sala wa ita'iz zakat wan nushi li kulli muslim kai mun alkawari zaka tsai da sallah za ka rinka ba da zakka kuma duk musulmin da kaga yana ba daidai ba za ka yi masa nasiha ta hanyar da ta dace ta hanyar da ta dace in dai musulmi suna nasiha i junansu to gulma za ta mutu amma matukar za mu daina yi wa junan mu nasiha to kofar gulma za ta buɗe idan kuma kofar gulma ta buɗe to al'amuranmu za su lalace wannan ya keɓe da wannan ya ce ai wane yana kaza me yasa ba za ka je ka same shi ka gaya masa ba wannan shine alheri wane yana ba daidai ba me yasa ba za ka je kai masa nasiha ba yanzu ga zamani ya zo hanyoyin nasihan sun yawaita in kana shayin ku ido hudu da shi ya haidin nan ba ka kira shi mana ba shi kenan ba rubuta masa test ba tare da ya san kowaye kai ba ka rufe lambarka ba shi kenan ba kai ba manufarka dai ya fahimta ba sai ya san kai ka faɗa ba manufarka ya gyara ba sai dole an ji daga bakinka to da ka yana daga cikin munanan ɗabi'un munafurci kin karɓar nasiha wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun to kalmar inna ma adatu hasrin ce wa qasr a larabci tarfa'ul mubtada wa tarfa'ul khabar idan aka kama zance aka fara da inna ma yana nufin kwata-kwata ma ba ne wannan abin sai wannan yanzu kamar munafukai bayan sun ki karɓar gaskiya kuma suna abin da ake kira da yaban kai jahilci duk duniya ma sun kore wa kowa nasiha banda su su kaɗai wanda masu hikima suka ce man kala ana balaisa huwa duk wanda yake shi shi shine to ƙarya yake ba shi din ne. dole ne in ka yadda kai kai ne to wani ma shi shi ne. domin Allah yana da yalwar baiwa ba zai baka kai kaɗai ba zai baka ya ba wancan ya san wa wancan ya san wa wancan da aka suka ce inna ma nahnu muslimun mu kadai ne ma masu gyara ba wani mai gyara in ba mu ba to nan ma wata ɗabi'a ce ta biyu ta sake bayyana ta munafurci shine yaban kai ubangiji yace alam tara ila allazina alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum hmm. bal illahu yuzakki man yashaa ولا يظلمون فتيلا ولا تزكوا ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وبنجي يا ألم ترى بكيتني بني ilallazina yuzakkuna anfusahum game da waɗanda suke yaban kansu da kansu sun zama magori inji bahaushewa ka kanka da kanka sai Allah bal abinda suke ba daidai ba ne allahu yi zaki mai ya sha allah shi ke tsarkake wanda ya so in ba allah ne ya ce kai nagari ba don kai ka ce kai nagari ne magana ce kawai allah shi ya san nagari shaidar allah ita ce shaida kai dai yi kokari kai nagartar in kai nagarin ne kuma allah ya karbi ka zai bayyana ba sai ka zo kana faɗa ba ubangiji ya ce wala na fatila. bayi ba za mu zalunce su ba daidai da silin fatar da ke jikin ƙwallon dabino wanda a hausa ake ce da ita saɗaɗa idan ka ci dabino a jikin ƙwallon dabinan za ka ga wata 'yar fata ko wani ɗan abu mai kamar leda-leda wannan shi ake kira da saɗaɗa a hausa wanda ba haushe zai ce ba su ba saɗaɗa to saɗaɗa ɗin ne wannan na jikin ƙwallon dabino shi kuma siɗin a tsakiyar ƙwallon dabinon za ka ga zane to shi kuma in ka zaro shi shi ma abu ne ɗan ƙanƙani ana buga misali da su ta fuskar ƙanƙanta da siɗi da saɗaɗa to Allah ba zai zalunce su ba daidai da saɗaɗa daidai da ɓawon jikin ƙwallon dabino da haka in kai alheri Allah zai faɗa in shari ma kai zai faɗa to me na sai ka zo ka faɗa ka bar shi ya faɗa shi ya fi sanin kanka sama da yadda ka san kanka subhanahu wa ta'ala to da haka shi shi yasa Allah ya kira mu'mine baki ɗaya ce wala tuzakku anfusakum kada ku yabi kanku da kanku ku bar Allah ya yabe ku huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi yafi sanin masu takawa da haka in wani mutumin kirki ne Allah zai faɗa in wani mutumin banza ne Allah zai faɗa ba yadda za a yi Allah ya ce mutumin kirki ne kai kuma a ce mutumin banza ne kai duk wanda ya ce ma mutumin banza bayan Allah ya ce kai na gari ne wallahi ƙarya ya maka ba yadda za a yi ka zama mutumin kirki shi kuma Allah ya ce mutumin banza ne kai me zai cutar da Allah in bai gaya maka matsayin da kake da shi ba in bai baka darajar ka ba darajar ka ba za ta rage tasa ba ba ma haɗi idan ka ga wani yana ta ƙoƙarin sai ya danna wani, sai ya kushe wani. gani yayi kamar wanan nan zai danne shi in kai haƙuri ba wanda zai ci ban wani ba wanda zai tauye matsayin wani kowa rabansa zai samu kowa matsayinsa zai samu kiran sunan wani baya hana a kira sunan wani. kiran sunan wani baya danna na wani. da haka wannan wata ɗabi'a ce sabuwa ta munafurci ta sake bayyana a cikin wannan aya kenan Allah ya faɗa mana ɗabi'u munana guda biyu na munafukai na farko kin karɓar gaskiya na biyu yaban kai in ba kai ba ba kowa to wannan ma ba kyau Allah ya shiryar da mu sai Allah ya ce mu ala shi ma Allah sai mai musu da martani da irin salansu ala ku saurara ku ji innahum lallai ku su humul mufsidun su ne tsantsan mabarnata domin babu barnar da ta kai munafurci babu barnar da ta kai munafurci illar munafurci ta fi har illar kafirci illar munafurci ta fi illar kafirci shi yasa ko a wutar jahannama wutar munafiki ta daban ce ɗakin da za a sa munafiki ya fi ɗakin da za a sa kafiri muni saboda illarsa ta fi ta kafiri shi kafiri an san shi yana da sauƙin sha'ani amma munafiki matsalarsa ba ka san shi ba sai maka illa ba tare da ka ka ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce innal na innal munafiqina fi darki na asfali ولن تجد لهم نسيرا إن المنافقين لليك منافقي في الدرك الأسفل سنة كارشان كفا كفا من النار نوتا ولن تجد لهم نصيرا كما با وندي إسا يتمكيسو با وندي إسا يكاريسو أوجان الله با وندي إسا يفتوه دسو دك إن الله يساسو الله يسليم دا منافرك سيالله يتمكيسو وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Allah ya ce wa iza qila lahum kuma dai in aka ce da su su suwa su dai munafikai aminu ku ba da gaskiya kama amanan nasu kamar yadda mutanen suka ba da gaskiya su waye mutanen mala yace ashabun nabi su ne sahabban annabi to kalmar wa iza qila lahum tabiyu wanda ta uku ma za ta zo ya nuna me wa'azi bai kamata ya sau ya daina ba duk taurin kan mai taurin kai in kai masa wa'azi sau ɗaya bai ji ba ta yi annabi ya ji ta yi ana uku ne zai ji da haka mai wa'azi bai kamata ya zama mai zuciya ba ko mai fushi ba ko mai ɗaya bai tsammani ba ka yi haƙuri ka zama mai juriya ka zama mai bi a sannu a sannu wa'azin da ba a karɓa ba a 2000 in aka zo 2002 sai a karɓa wa'azin da bai yi ba a 2002 ƙila in an zo 2003 sai a karɓa yanzu da yawa daga cikinmu nan a 1990 90s kenan shekarun baya ba mu fahimci sunan ba amma kuma yanzu gashi mun fahimce ta kai wani ma a 90 da shi ake jifan sunnar yanzu wani dattijo a Kano a masallacin da nake karatu da Riyadu Salihin a wasu shekaru baya bayan mun tashi da karatu ya zo muka gaisa ya tsufa har yaran kwafa yace abin mamaki farkon zuwan malam Abubakar Gumu wannan masallacin da kake yaro mu aka tanada yan iska mu tare shi mu jefe shi mu kashe shi ma yace a wannan lokaci muka yi ba mu yi nasara ba gwamnati ta rarake mu tun daga nan na koma kasar kamaru ban dawo ba sai yanzu da nake jin ana karatun riyadu ne a ce daga masallacin kofar wambai dan wajen gwagwarmaya ne shine masaukin mala abubakar gumi in dai ya shiga kano gida alhaji yusuf abdullahi fanti allah ya kara masa lafiya to kaga shi shekarun da yawa dan daga lokacin da yake bada labari da abin da suka yi shekaru talatin wajen arba'in saura to kaga in daga lokacin kai mai wa'azi kai zuciya ka daina yi to shikenan ba za a ci nasara ba amma wani Allah bai shirya yanzu zai shiryar da shi ba amma ya shirya zai shiryar da shi amma ba yanzu ba saboda yana da hikima sai gobe to kuma duk yadda ka so dokin ka goben ta zo ba za ta zo ba shi Allah yana da ka'ida in ya ce sai gobe abu zai faru dokin mai doki bai isa ya sa ya kawo shi yau ba shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiran makka sun sun masa kiyayya sun fafare shi sun kore shi har suka bi shi maka a filin daga a madina kai a filin uhu da aka zabga yaƙi suka karkashe masa sahabbai har da baffansa hamza manzo Allah ya fusata ya daga hannu zai musu addu'ar Allah ya kashe su sai Allah madaukin sarki ya tsawatar masa yake a laisa laka min al-amr laisa laka min al-amr shay'un aw alaihim aw yu'adhibuhum Allah ya ce da annabinsa laisa laka min al'amri shay al'amarin ba a hannunka yake ba kar kai musu addu'a tsinuwa dan in kai zan karba to ni kuma ban shirya tsine musu duka ba aw ya tuba alaihim in naga dama zan yafe musu aw yu'adhibahum in naga dama in musu azaba fa innahum zalimun sun dai laifi amma ka bar ni ni kuma ni ne mai hukunci inna ma alaikal balagh wa alaina al kai naka isarwa amma hukunci na Allah ne to malaman tafsiri suka ce wannan ishara ce Allah yake wa annabi kan cewa cikin mutanen nan da suka yaki da kai akwai wanda daga baya kuma za mu shiryar da su daga baya za mu shiryar da su domin ga misali nan da aka yi fatu makka da yawa daga cikin su suka zo suka musulunta mu dauki misali ɗaya kawai Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid a lokacin da aka yi yakin Uhud rundunar sa ita ce ta galaba akan sahabban annabi har suka yi wa annabi kofar rago suka jefa shi a rami ibnu qani'a yadda ci annabi da ka da sanda hular kwanan da take kan annabi sai da ta shiga cikin kansa Yadda dake shi a baki ya karya masa haƙori ɗaya fuskar annabi ta yi sintim jini yana ta zuba ya ki tsayawa amma duk da haka kwamandan da ya jagoranci aka yi wannan aikin sai daga baya kuma Allah ya shiryar da shi shine Khalid ibn al-Walid sai da ta kai manzo Allah har kirari yake masa saifullahi al-maslul takobin Allah zarare domin al'amari a hannun Allah yake inda Allah ya bar annabi ya musu addu'a tsinuwa sun lalace da ba su zo kuma sun shiga musulunci ba Khalid da ya zo ya musulunta manya-manyan daulolin kafirci kuma shi ya rusa saboda shi Allah ya masa wata baiwa ba a taɓa yaƙi yana kwamanda ba a yi nasara ba har sai da sai na umar ya daina sa shi kwamandan yaƙi saboda mutane kar su canfa shi saboda duk inda wutar yaƙi ce wutar yaƙi kwamandoji suka kasa buɗe gari to sai a tura Salim. da ya je aminci kaɗan za ka ji an buɗe gari saboda dabarar yaƙi ce da shi kuma yana da sa'arsa da haka yadda ya so ya rusa madina a ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya shirya da shi kuma sai da ya zo ya rinka rusa garuruwan kafirci to shine Allah ya yi wa manzo Allah alƙawari عسى الله أن يجعل بينكم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين هاديتم منهم مودة والله كبير والله غفور رحيم Allah ya ce asallahu ya kusata Allah ayyada ala ya sanya bainakum tsakaninku wa bainal ladina adaitum da tsakanin waɗanda kuke gaba da su minhum daga cikin kafarai mawadda a samu kauna kauna kuma an samu Khalid ibn al-Walid da yana adawa da annabi ya dawo masoyinsa Abu Sufyan Sakhar bin Harb da yana adawa da annabi yanzu kuma ya dawo masoyinsa domin Abu Sufyanu shi ya taho da rundunar Ahzab shi ya taho da mutanen badar duk da cewa ya yi walan keluwa ya zame ya gudu gida ya bar su abu jahal su ta ƙare amma shi da allah ya nufe shi da imani ku ga dai abin da ya faru a ahzabu shine kwamandan yakin ahzab fa ta bangaren kafirai amma daga baya a ranar yakin hunai sai da duk sahabbai suka gudu suka bar shi daga shi sai annabi yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kare annabi an harbo annabi da kibiya ya sa fuskarsa ta caki idansa akan ta caki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kauna da soyayya ta kare sun yadda za su iya ba da ransu don su fanshi annabi a da kuma rayuwarsa suke nema kaga alkawarin Allah ya cika ubangiji ce saura kiris mu mai da makiyanku su zama masoyanku saura kiris mu mai da masu neman rayuwarku su zama wanda za su iya ba da rai don kare ku wallahu kadirun Allah mai iko ne akan haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai duk laifin da suka yi a bayan ya yace. to haka wahashi wanda ya kashe sayyidina Hamza kisan Hamza wa annabi daci manzo Allah ya ji bakin ciki a kashe Hamza domin da ya tsaya akan gawar Hamza yayi hawaye yace wallahi in Allah ya bani iko akan kafirai sai na dauki fansa ta mutum 70 a madadin ka kai kadai sai da Allah madaukakin sarki ya hana shi yace wa in aqabtum wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa jazaa'u sayyi'atin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman ihtada alaykum faman ihtada alaykum fa'tadu alayhi bi mithli ma ihtada alaykum Allah yace duk wanda ya ma kara kai masa kara kar a yi maka kara kai itace kar a yi maka allura kai garma kada ka yadda da magana cewa wai ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi a'a daidai ruwa daidai kurji ɗaya suka kashe ma in ba za ka haƙura ba kai ma ka kashe ɗaya ɗaya da ɗaya amma ka ce za ka rama da saba'in a Allah ya hana annabi wannan daga baya shi wanda ya kashe hamza ya sa annabi kuka sai ya zo ya musulunta kuma ya alkawari ya ce yadda na sa annabi kuka da kashe babbansa sai na sa shi dariya da kashe makiyan Allah wanda wahashi shi ya kashe musailamatul kazzab musailama wanda ya jayayya da annabi akan annabta yace shi ma annabi ne kuma ya tara karfin soja ya ka tara kuɗi aka je yaki aka gagara yadda za a shiga ma inda yake bare a kashe shi amma wahashi ya saɓaɓa ya lallaɓa, sai da ya je ya soke shi da mashin da ya kashe hamza da mashin ya kashe shi sai da ya kashe shi ya ce alhamdulillahi an yi ɗaya da ɗaya na kashe masoyin Allah yau kafara ta kuma na kashe makiyin Allah to kaga haka Allah ya rinka yau manzo Allah tukuici da sauya kafirai su zama musulmai da sauya makiya su zama masoya amma ta wace hanya ta hanyar shi annabin ya dage da wa'azi idan ka tike kace tunda nayi sau daya ba zan sake ba to shi kenan ba dole ka samu riba ba ila riba sai gobe za ka samu ila riban ma sai jibi yau wahala ce amma daɗin sai gobe sai jibi kuma ka ƙi haƙura ta kai to da ka za mu fahimci wannan darasin a cikin nasihar da ake wa munafukai a nan an yi ta ɗaya yanzu gashi ana ta biyu an jima ma za a yi ta uku wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha an gane ko da haka dai mai nasiha ya zama mai haƙuri mai wa'azi ya zama mai haƙuri ya zama mai bi a fannu laraba suka ce qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil zalal bahaushe yake gaggawa ba ta kunu tafiya sannu sannu kwana nesa ko ɗanka ne yayi ma ba daidai ba yau kar zuciya ta ɗauke ka ka tsine mai da ka tsine mai a yau ta yi gobe zai yi wani alherin ka lalata shi yi haƙuri ko da ka yi kuka gobe sai Allah ya sa kuma ya yi abin da zai sa ka farin ciki ya sa ka dariya amma in ka bi dokin zuciya da son zuciya da bacin rai yau kawai sai ka dakile ka tsine kai la'anta da shi kenan kuma ka lalata al'amari ba gyara kai ba a nan barna kai wai za qila lahum idan aka ce da su aminu ku ba da gaskiya kama amanan nasu kamar yadda mutane suka ba da gaskiya kalmar annasu anan ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa lafzun nas lafzun am kalman nasu kalma ce gamammiyar kalma ana iya gaya wa mumini ana iya gaya wa kafiri ana iya gaya wa munafiki ana iya gaya wanda yadda da Allah a wayar da bai yadda ma da Allah ba maza ma mata ma kowa ma shi yasa Allah madaukin sarki yakan kiraye mu da ita kamar yadda yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un عظيم ya أيها nasu inna wa'ada allahi حق ya أيها nasu inna wa'ada allahi حق يا أيها الناس ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون دك كلمة الناس الناس الناس cikin waɗannan ayoyin da muka buga misali da su kowa ake nufi ni ina ciki kai kana ciki mu muna ciki su suna ciki manya na ciki yara na ciki maza na ciki mata na ciki shugabanni na ciki mabiya na ciki masu kuɗi na ciki talakawa na ciki yan birni yan ƙauye bakake farare kowa annasu ne to amma wani lokaci akan ce annasu ba kuma kowa ake nufi ba wani daban ake nufi ko ana nufin kafuri, ko ana nufin mumini ko ana nufin munafiki ya danganta da salon zancen shi zai fayyace maka annasu anan dawa ake kamar mu ne a zance na san kayi fada dawa ne ina zuwa sai nake mutumin fa ya ce kaza to dawa nake abokin fadan ka wanda ka sani ko ba haka ba ko kuma na san wani abokin ka ne kun shako ina ganin sa ina mutumin yake to wa nake nufi abokin ka wanda kai ka san shi ina fata an gane to kaga idan ana maganar munafikai aka ce annasu to su ake nufi kishiyarsu muminai ko ba haka ba musamman ma kuma muminan su aka gama ambatan su kusa kusa a ayoyin baya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun to kaga annan su anan ana nufin mutanen ku ku munafikai suwaye mutanen munafikai muminai sune abokan artabin sune abokan bugawar to da in an ce da su ku yi imani kamar yadda muminai suka yi imani ƙalu sai su ce nominu kama amana sufa ya za zani imani kamar yadda wawaye suka yi imani to sannan akan ce annasu ana nufin kafirai ubangiji ya ce allazina qala lahumun nasu allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum hmm. fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ce Allah zina kala lahumun nasu sune wanda mutane suka ce da su innan nasa lallai fa mutanen kad jama'u lakum muku taron dangi fakshauhun ku kiyaye haduwar ku da su a su tsorata fa zada hum imanin sai hakan ya kara musu imani wa qalu hafsun Allah wa ni'mal Allah ya ishe mu madalla da abin dogaro to su waye annasu a cikin wannan aya kafiran maka ake nufi domin ayar ta faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa suka gwabza a yakin Uhud an gane ko aka gwabza a yakin Badar kai to da aka zo rabuwa ko yakin Uhud ɗayan biyun da yana manta da aka zo rabuwa sai Abu Sufyan yayi daga murya yayi kururuwa yace haduwar mu da ku za mu sake haduwa a Badar to sai manzo Allah yake da sayyidina Umar amsa masa sayyidina Umar yake da ma'aiki me zan ce masa yake ce ka ce to insha Allah shekara mai zuwa za a gwabza to yanzu an yi alkawari shi kafuri na da ya san kimar alkawari karya alkawari a wajensa zubar mutunci ne shi kuma da mutuncinsa ya zube gwanda ma ya mutu gwanda uwarsa bata haife shi ba to da lokacin kuma ya kusa shekarar ta kewayo sai abu sufiyani ya tsorata kuma yana tuna ai fa mun yi alkawari za mu sake haduwa shekara mai zuwa to ya za a yi to shine sai ya samu waɗansu matasa musamman nu'aim in ban manta ba ibnu mas'ud wani ne daga cikin kafiran maka lokacin bai musulunta ba amma daga baya ya musulunta kuma musuluncin sa ya kyau to amma shi yana da dan saukin ra'ayi yana iya zuwa madina ba tare da an taba shi ba kuma a makka yake to shine sai abu sufyan ya dau hayarsa yace kaga mun yi alkawari da muhammadu cewa shekarar nan za mu haɗu mu sake gwabzawa amma gaskiya mun gane shekarar nan ba za mu iya yaki ba ba mu shirya ba to amma in ba mu je ba girman mu ya faɗi mun saba alkawari to yanzu ya za a yi sai ce in za ka biya ni ni kuma zan san yadda zan je in kashe musu gwiwa su ma in sa musu tsoro ya zama su ne basu zo ba ba kai baka zo ba dan in ka bari su suka zo ba ka zo ba to za a gane kai ka ji tsoro to shine sai ya bashi kuɗi suka yi jinga akan zai biya shi to shi kuma sai ya hawo doki sai ya taho madina kawai da ya zo madina abin da yake yi duk inda ya je ya tarar da sansanin sahabbai suna zaune sai ce kai haduwar fa ba kyau in aka ce me ya faru mutanen makka na gani wallahi ina jiye muku mana yaƙi na propaganda ashe tuntuni akwai shi yaƙi na midiya ashe tuntuni akwai shi to shine Allah ya ce allazina qala nasu su sahabbai su ne waɗanda mutane suka zo suka ce da su innan nasa mutanen fa kafiran maka kad jama'u lakum sun muku shiri fakshauhun ku tsorace su to kaga kalmar nasu tana zuwa ana nufin tsantsar kafirai tana zuwa ana nufin tsantsar muminai tana zuwa kuma ana nufin kowa da kowa da haka idza qila lahum aminu kama amana nas in aka ce da su ku imani kamar yadda sahabbai suka yi imani kalu nan ma dai saboda fadi da girman kai sai su ce a nu'minu yanzu mu ne za mu yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye suka yi imani wannan ma wata mummunar dabi'a ta munafiki ta sake fitowa shine wulakanta mutane in ba shi ba babu mai kima babu mai daraja na fata an gane da aka sai su ce da sahabbai wawaye kalmar sufaha jam'i ne na fatih fatih ana nufin wawa kamar hukama jam'i na hakim kamar kulama jam'u na halim fu'ala jam'i na fa'il idan aka ce mutum wawa to ana nufin wanda bai da ra'ayin kansa sai abin da aka dora shi a kai me yasa bai da ra'ayin kansa saboda asali kwakwalwarsa da gogewarsa ta rayuwa bai kai ba ya gano tsantsar amfani ko tsantsar cuta wani lokaci kalmar sufaha tana zuwa da ma'anar kushewa wani lokaci kuma ba da ma'anar kushewa take zuwa ba tana zuwa da ma'anar haƙiƙanin yadda halin mutum yake shine Allah yake wala tu'tus sufaha'a wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa quduhum وقولوا لهم قولا فإن كان الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سبيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليملل وليه a cikin waɗannan ayoyin guda biyu Allah ya kawo mufradin jumlar kalmar kuma ya kawo jam'inta kuma duk waɗanda ya sifanta da su ba wai cin mutunci yake nufi ba hakikanin yadda suke a ayatu daini Allah ya ce fa'in kanan labi alaihi haƙo idan mutumin da zai biya bashi ake bi bashi wanda shi ya zo ya ci bashi safihan wawa ne ɗan galma-galma ne ɗan sauna ne kira mana shashasha in kaga wawa ku taho tare ɗan saba likita ne ina fata an gane ai za ka ga akwai cikin mutane irin haka ka ga mutum galmi-galmi dole dole wawa wawa sakare sakare amma kuma yana kasuwanci amma a cikin sauki za a iya dukan hancinsa cikin sahabbai an taɓa yin wannan wani mutum galmi galmi ne wawa wawa ne abin nufi ba cikakken mai hankali ba ne amma ɗan kasuwa ne kuma sahabin annabi ne ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi duk inda na je kasuwanci sai an daki hanci na to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi hukunci na musamman yace to duk lokacin da ka je zaka siya ko za a siya a wajenka ka ce da mai siyan ko mai siyarwar la Kar karka cuce ni ka yaudare ni wannan kalmar ka rinka sa ta a cinikinka to da ka faɗe ta in daga baya aka zo aka bincika aka ga ya cuce kan to manzo Allah ya bashi khiyar ya bashi zabi za a iya bin duk wanda ya cuce shi a faso masa kuɗin sa idza ta bayata fa qul la qilabata ka ana iya samun wannan to shine Allah ya ce idan mutum ya je zai ci bashi sai ya zama shi ba cikakken mai wayo bane za a iya masa wayo bashin naira ɗari ya ci a madadin a sa masa ɗaya da zero biyu sai a faki idansa a ƙara zero ɗaya kuma ya rattaba hannu ya sanin ya karɓa ya karɓi ɗari ta zama dubu da haka idan mutum irin wannan ne to kada a yadda a takaddar da ya ci bashi ya zama shi zai yi sainin an gane ko ya zama wani ne zai masa an gane ko to kaga cewa fatihan dolo ne wawa ne ba kushe shi Allah yake ba hakikanin halinsa yake faɗa to haka nan da Allah yake wala tu'tu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman kada ku ba wa wawaye dukiyarku da Allah ya sa ta zama ita ce kashin bayan rayuwarku malaman tafsiri in ba dukansu ba to 99 cikin 100 nasu ibnu kasir yace duk sun fassara sufaha'u anan da as-sibyan an-nisa'u was-sibyan mata da yara kanana mace tana da sauƙi-sauƙin wayo wajen tasarrufi da dukiya me ake nufi da sauƙin wayo ba wai bata iya nema ba a'a ba wai bata iya sana'a ba a'a amma in ta tashi kashewa sai ka ga abin da bai taka kara ya karya ba ta kashe kuɗi mai yawa to shi yasa Allah ya ce da maza ku kiyaye kanku kada kai dan albashi ne soyayya ta ciyo ka da an baka albashi ka je ka kaiwa hajiya ta aje ma wallahi in kai wasa wata rana za ta zo a tsakiyar wata ka ce ina kuɗin nan ta ce wallahi wata na gani ba ta kawai na ɗauka na bata wallahi biki ake kasan kuma abin kunya maroki ya wasa ne na ga da kunyar duniya gwanda ta kiyama kawai sai na bashi kaga ai tadira ka tadira ka kuma ana samun irin haka kaga wani ATM card sa a hannun matarsa yake wallahi za ka sha mamaki aka sha mamaki su mata ana ba su kuɗi ne iya na su amma ka ɗauki duk taskar kuɗi ka miƙa musu za ka sha mamaki da na ce mata iyaye mata ku yi haƙuri kada wani ya ya ƙwace kuɗinsa daga hannun hajiya ba kowace mace ba amma mafi yawancinsu haka suke ba kowace don wata matan za ka tarar wallahi ta fi mijin nata wayo ta fi shi hankali ko ba haka ba wata ta fi mijin nata wayo amma dai mafi yawancin mata suna da wannan matsalar to haka yara kanana wani saboda yana son yaro duk ya buɗe kamfanin nika da sunansa wannan ba laifi bane amma kadda ka yadda ka zama ka sa shi shine tare za ka sha mamaki kada ka yadda ka ce shi zai rinka rike atm card din kuma ya san code din to za ka sha mamaki wata rana abokansa za su zuga shi su ce dan alhaji alakar giwa da ce mu sha nama wallahi zai ɗebo kuɗin ka je ya buga da su ya baka hoti ho to da ka ya'yan kwamu fahimci wannan to amma a nan kalmar sufaha aluminu kama amana sufaha wulaƙanci suke nufi da ita suna wulaƙanta muminai suna musu izgili suna ci musu fuska suna kiran su wawaye alhalin kuma su su ne wawaye domin me hankali hankali shine ka imani da allah da ya yi ka ka bauta masa ka yadda da shi ba hankalin da ya kai wannan duk wani abu da ba wannan ba koma bayan wannan ne da sunan wayewa ba iya sa ka riga mai wayewa ba iya sa riga iya wayewa shine sanin Allah sa riga kuma sai ya biyo baya ba iya karya hula bane wayewa sanin Allah da girmama shi shine wayewa karya hula kuma ya biyo baya ina fata an gani amma su a lissafinsu su irin na duniya na 'yan duniya na capitalist na capitalism kawai su suna ganin idan dai kana da kuɗi in kana da wayewa in ka iya karya hula in ka iya zanzaro in ka iya teleke da iya yi to kai ne wayaye kai ne dan in ya so ko da kyanke so kake bautawa in ya so ko baka iya tsarkin kashi ba kamar yadda muke ganin arna arna ta fuskar wayewar duniya sun kai inda suka kai sun yi jirgin sama sun je duniyar wata sun yi kumbo a holo sun yi intanet sun yi kwamfuta amma dan Allah ya nuna musu gazawarsu tsarkin kashi ne ba su iya ba arni duk bayan wannan wayewar zai yi kashi da kashinsa a tsuliyarsa kuma zai cika baho da ruwa kuma ya shiga ruwan kashinsa domin lokacin da ka shiga baho da ruwa baka yi tsarkin kashi ba kashin yawon ku kuma ya dawo jikinka da Allah ina wayewa Dukkanin da suke wa muminai gidadawa ne ba su yi intanet ba ba su yi kaza ba ba su yi kera jirgi ba amma sun fi su wayewa domin sun san su rabu da kazanta sun san su rabu da najasa kuma shi yayi jirgin kai kuma jirgin ya yi maka hidima ya kera jirgi ka ba shi kuɗi ka siya kai kuma jirgi ya kai ka maka kayi wa Allah sujada ba karshen moriya ba kenan to shine Allah ya mai musu da martani yace ala ku saurara ku ji innahum humus sufaha wallahi su ne tsantsar wawaye walakin la ya'lamun amma ba su gane ba ba su sani ba da magani a gonar yaro sai Allah ya ce mai وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah ce wa idza laqul ladina amanu kuma na daga cikin mummunar dabi'ar munafikai baki biyu fuska biyu idan ya yanka fa zai ce ai ba komai ai muna tare ai kaza kaza ai kaza ya girmama ka ya mutunta ka ya nuna ma kai nasa ne amma matsalar da ya juya baya kuma zai zage ka sannan tabi'a ce ta munafurci shine mutanabbi yace yutika min tarafil lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu sa'labu illa munafiki idan ya ganka zai dau alawa ya baka ya ma zakin baki ila in mota za ka shiga ya biya maka kuɗin mota ila in ruwa za ka sha ya buɗe maka roba amma matsalar da ya juya baya sai ya maka cizo irin na dila cizo mai zafi shine Allah ya ce in suka zo wajen annabi sai su ce muna tare in suka koma kuma sai su karyata shi idza ja'aka almunafiquna idza akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يهلكون لكم يعرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يقولون بأفواههم يقولون بأفواههم wannan sifar munafukai ce ubangiji ya ce in suka zo wajen annabi su rantse su ce wallahi mun yadda kai annabi ne sai Allah ce tabbas Allah ya san kai annabinsa ne amma Allah yana rantse maka ƙarya suke ubangiji ya ce ya halifuna lakum sau da dama sukan rantse muku litara dau anhum dan ku yadda da su fa in tardaw anhum in kuka yadda da su to ku sani fa inna allaha la yarda an qawmi fasiqin shi da Allah ba yadda da fasikai dan ya san ƙarya suke ba da gaske suke ba me yasa saboda ya na bi afwahihim suna faɗa da bakin su ne ma laisa fi qulubihim abinda babu a zukatansu a wata ayar ya na bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum suna faɗa da baki amma zuciya ta ki wannan yana daga cikin ɗabi'un munafurci Allah ya raba mu da da haka ya ƴan uwa yurdunakum bi afwahi mata aba qulubuhum suna yarje muku da baki amma zuciya tana ki to da haka abinda ake so anan ya dan uwa ka zama kaifi daya larabawa suka ce fi saraha raha fi saraha raha duk mutumin da yake kaifi daya to yana da dadin sha'ani kuma yana da saukin sha'ani kawai in yace maka eh eh ne in yace maka a'a a'a ne kaga da wannan muke yabawa yaran mu suna da wannan ɗabi'a mafi yawancinsu in suka ce eh, eh ne in suka ce a a ne to haka nan hatta bare bare suna da irin wannan ɗabi'ar shi yasa kamar yadda na gaya muku a karatun dare har kirari ake musu na shehu dan gaskiya aka yi su an ce wani ba dan siyasan maiduguri ya zo kano ya rasu an ce ibrahim waziri mai dan uwan mahmudu waziri da ya zo kano zai yi kamfen sai ce ya ku matsiyatan ƙasar nan aka ce ranka ya daɗe ba a ce musu matsiyata talaka ake cewa ya ce suna da kuɗi aka ce a yake duk ɗaya ne <laughs> wani na rufewa kawai shi kai bi ɗaya wani ɗan siyasa aka ce lokacin zaɓe ya kusa sai aka ce masa ranka ya daɗe shi abuja yake to kuma yana so ya je ya fito takarar ɗan majalisa a ƙauyensu irin wanda ba sa zuwa ƙauyen ba ruwansa da kauyen sun tsare abuja sun hau tudun mun tsira sai aka ce to talaka wannan fa ba sa zaɓen mutum sai ya je ya zauna cikinsu na ɗan kwana biyu ka ɗan saba da su in an yi mutuwa a ɗan ganka in an zo daurin aure a ɗan ganka in za a yi wata 'yar saukar ƙur'ani ka je ka ɗan ba da dubu ɗari duk na kantan ne kaga wannan munafurci ne to shi kenan shi wannan ɗan siyasa aka ɗauko shi aka taho da shi su. sai tafi ga da dagacin garinsu aka yi ta ana zuwa gidan dagaci an fito da tuwon gero miya kuka sai dagaci yace ce bismillah wannan rabin ya kalli tuwon gero ya anya wannan abin da ya haɗa mu da shi sai aka ce masa to kuma wallahi fa sai ka ci in baka ci ba suka gane kyamatar su kake to akwai matsala za su da kai a zaɓe ce to ba komai bari mu gwada to shi da yake bai ma saba cin abinci da hannu ba a maimakon ya dan gutsuri a karaman loma kawai sai yanko katuwa ya danna ta a miyar kuka wannan miyar kuka ta fashi kaɗa ba ɓanga ba magi ba komai zunzurutun miyar kuka ce yar asali ai yana danna ta a baki ya ji abin fa ba zai yi ba na kusa da shi yana wani rabin haɗe haɗe ce wallahi ba zan iya ba in dai dan wannan dai wallahi sai dai in faɗi sai dai furzar da ita to shi illar munafurci ko kullun kana nuna hakan kace hakan kace kuma ba hakan kace ba akwai ranar da wallahi sai Allah ya tona sai an gane sai dai kawai a kyale ka da halinka wani in yake yi nuna kamar haka yake amma ba haka yake ba shi ne Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amana in suka zo wajen mu'mini sai su ce muna tare da ku amma wa iza kalau ila shayatinihim in suka karkata suka kebantu zuwa ga shaydanin su shaydanuwa nan ana nufin shugabannin su kubara'uhum wa uzama'uhum manya manyan su shugabannin su na kafirci domin ita wannan ayar a dai suratul baqara Allah ya sake kawo makamanciyarta sai fassara me yake nufi da shayatin nan ba wai shaydanu na aljanu ake nufi ba a'a shaydanu na mutane wa iza laqul ladina amanu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون kaga شياطينهم anan ألا يفسر أتم بعضهم إلى بعض shashin yake banta da shashi suka ga sai iya su duk munafukai kowa ya san kowa amma sai dai waɗannan ƙanana ne waɗancan kuma manyan ne to shine sai ƙananan su ce da manyan ransu ya daɗe ai ba matsala abinda muka yi musu na cewa muna tare da su ai kawai ta baki ce ta ciki na ciki ce ta baka na baka iya zama ne an gane ko wannan kuma Allah maɗaukin sarki baya son sa in za ka yi addini ka yi in ba za ka yi ba ka bari shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana yana fassara mana shayatin din kuma yana fassara mana makoman su mabiya shayatin din yawma tuqallabu wujuhum yawma tuqallabu wujuhum fil nar yaquluna ya laitana aqana Allah wa aqana ar-rasula فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأطلونا سبيلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا Allah madaukakin sarki yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari kina musu ranar da zamu rinka jujjuya fuskokin su a cikin wuta na za ji suna cewa ya laitana kai can A ata'ana Laha wa ata'ana rasula ina ma mun bi Allah falan ɗaya? mun bi manzan Allah falan ɗaya wa ƙalu sai kuma su sake cewa rabbana ya ubangijinmu inna mu a ada'ana sadatana wa kubara'ana mun yi ta bin shugabanninmu ne da manyan cikinmu a madadin mu imani na gaskiya sai suka sa muka raba kafa fa luna na sabila suka batar da mu farki madaidaici rabbana ya ubangijin mu atihim bi'faini min al'azab nin ka musu rubanye bi na azaba kai musu azaba akan laifin su da kuma namu laifin na batar da mu da suka yi wala'anhum kuma Allah ka tsine musu la'anan kabiran ko la'anan kasira inuwa babba kuma mai yawa kaga a wannan aya cikin suratul furqan an fassara mana suratul ahzab kai an fassara mana ma'anar shayatinihim sune kubara'ana fa adalluna sadatana wa kubara'ana shine Allah ya wa idza salau ila shayatinihim qalu inna ma'akum in suka keɓanta zuwa ga shugabanninsu na kafirci kalu sai da su inna ma'akum muna nan tare da ku malai ce ash-shaytanu huwa man ya'rifu al-haqqa wa yansarifu anhu amma asalin shaydan duk wanda ya san gaskiya kuma yake bita wa huwa isharatun ila sinfir rabi kuma wannan nuni ne wanda zai zo nan gaba dangane da bayanin nau'in mutane na hudu da suratul bakara za ta yi bayani a kansu a farko-farko su ne wahum al-yahud yahudawa domin yahudawa duk iskancin da ake na munafurci da kawo wa musulunci tarnaki da kafar wala su suke kitsa shi su ne za su zo su sayi wasu a cikin musulmin su lalata musu tunani ko kuma su ɗauko wasu 'yan cikinsu su yi rukurutun ɗinsu su ce ku zo ku shiga musulunci da sunan musulmi ku haifawa da musulunci matsala duk wata fitina yau da ka sani ana yi a cikin musulunci to da hannun yahudawa a cikinta da hannun yahudawa a cikinta ko dai fitina ta kashe-kashe ko fitina ta kawo waɗansu sababbin tunanin tunaninnika wanda musulunci bai san su ba mutum ya rinka zagin sahabbai wai yana cewa gyara addini yake mutum ya rinka soke maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa wai a hakan ma wai goyen bayan annabi yake wai kariya yake bashi sai ka wannan iskanci ne wannan iskanci ne haka wannan yana daga cikin illolin da yahudawa suka yi wa addinin musulunci su tanadi waɗansu samari su bushe musu kwakwalwa su bushe musu tunani su ce su masu san addini ne na gaske su jihadi za su yi kuma su yi ta ba su makamai kuma suna kashe musulma ana jihadi ne kake kashe musulmi kake rusa masallaci jihadin musulunci rusa coci ma bai yarda da shi ba malaman addini kamar yadda na yi mana bayani a karatun jiya na kowane bangare musulunci bai ce a jihadi a kashe su ba sai dai in sun dau makami amma fada da fasto yana cocinsa yana bauta Allah ce kakku taba shi mata yara kakku taba su bishiyoyi masu yaya masu ba da inuwa kar ku rusa su marasa lafiya ba ruwanku da su ko sauran mutanen gari wanda bai ɗauki makami ba kar ku taɓa shi amma kawai mutane ba su san hawa ba ba su san sauka ba ka rinka sa bom kana fasa su kuma kana cewa wai jihadi kake kuma kai kabbara kuma ka je kurkuku ka fasa kurkuku nan ma kai kabbara kuma ka je banki ka saci kuɗin mutane nan ma kai kabbara haba wani irin addini ne kuma a ce ku taimaka ku sayarwa da ƙasa makami don ta yaƙi waɗannan mutanen kuma ku hana kuma ku ce kuna yaƙi da ta'addanci to wani ta'addanci kuke yaƙi da shi ƙarya ne ƙarya ne to da ka ya'yan uwa mu sani cewa makircin da yahudawa suke wa musulunci ba kaɗan ba ne sun yi ajiya suna yi a yau kuma za su ci gaba da yi a gobe amma mu zama wayayyu kada su rinƙa mana murmura, suna sa mu muna ƙin kanmu da kanmu su zo da shiga ta musulunci su ta'addanci don su shafa wa musulmi kashin kaji kaga musulmi yana jin tsoron ma a ce masa musulmi ne yana jin tsoron ya bayyana da gemu saboda an ɓata masu gemu an shafa musu bakin tanti yana jin tsoron ya ɗage wando ne sunna saboda an ce masu ɗage wando su suke kaza wannan ƙaryar banza ce arna nawa ne a amerika a ingila da kot suka harba mutane an daina sa kot arna nawa ne a amerika da ingila suka shiga gidan rawa suka fasa ba adadi sun to shi kenan sai a ce duk arne kuma haka yake wannan ba daidai ba bane amma an yaƙe mu suke da kafafen watsa labarai su kashe mu su dawo kuma su faɗi labarai irin wanda suke so kuma mu yadda mu fassara kanmu da fassarar da suka yi mana a madadin fassarar da Allah da ma'aiki suka yi mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana gara ya ba mu ikon nisanta lokaci ya cin mana sai mu haƙura mu tsaya nan idan Allah mutum sarki ya kai mu gobe sai mu sake maimaita wannan aya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah